وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يولا نرى الامين hudu ga watan kofar wata na biyu cikin watannin addinin musulunci na sabuwar shekara mai lamba ta 1441 ta hijirar da talika yayin talikai a nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma uku ga watan goma miladiya 2019 idan tarihin ya tambata kashi mun zo don ci gaba nazarin wannan littafi namu mai suna tambihul mutaghali ala gara'i wahid abdussalam bali wanda wallafa ce ta abu zainab ali ibn abdullahi al-maqurti tabibu jikun kamar da aka riga aka saba wannan zama na yau ne zama na 24 daga fara karatun wannan littafi kuma mun shigo wani fasali ko wani badi wanda na yi ma take ko unwani da cewa hiwarun ma'awahi wa wiqayatihi duba waɗansu maganganu da wahid abdulsalam bali yi a littafin mai suna wiqayatul insani min al-jinni wa shaytan da kuma cin gyaran waɗannan maganganun domin a iya nazarinmu ya gina su ne ba bisa wani takamaiman dalili a shar'anta ba kuma gina su a hakan ya saba ma waɗansu alƙawura da shi kansa ya yi a muƙaddimar littafin nasa allah ta'ala muke roƙo ya mana jakora. wannan fasali mun yi masa shimfiɗa a makon da ya wuce mun bude shi da wata aya ta alkur'ani mai girma fadin Allah subhanahu wata'ala والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب من كاونا انت زما Darkuwa ko jagora ko matashiya ko mabudi akan cewa maganganu akan ɗauki waɗanda suke masu kyawu ne haka allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wato ya yabi bayansa waɗanda suke in sun saurari zantuka to sukan bi magana da suke mai kyawu sannan mun kawo waɗansu hadisai na ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu ko guda uku hadisi na farko faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له ما منعك فيقول مخافة الناس فيقول fa ya kuntu a haqqa an taqaf ma'anar wannan hadisi a gurgudi shine kada ɗayan ku ya kuskure ya walakanta kansa ya ga wata matsala da yana da cikewa a cikin wannan matsala kuma ya ja bakinsa ya shiru har a zo a ce mai me ya hana kai magana sai sai tsoron mutane da Allah ta'ala ya ce mashi ainihin kadai na fi cancantar ka ji tsoro na ba sauran mutane ba mun karanta wannan hadisu a makon da ya wuce kuma mun faɗi littafin da muka turo shi risala ta ne mafatuha ta ne na babban malam musulunci a dastur ibrahim jalo muhammad jalo rahimahullah sai kuma hadisin da ke cikin musulun hadisin manzon allah sun alaihi da ya ce, marra kun munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن ما من بيان أما كان يوتي فيما دك يلا أنا متم يقع بمن زي جارة ko zai yi nuni a kai don wato abin ya ƙara tabbatuwa ya ƙara daidaituwa a koma a bi shari'a daidai amma ya ja bakinsa ya shiru wanda wannan annabi ya raba har mataki uku son da ake yi farko mutum wato ya bi umarnin manzon Allah ya gyara wannan bannan da ikon da yake da ita in bai iyawa ya gyara da harkansa ya wa'azi in bai iyawa ya ya abin da zuciyarsa a matakin mafi raunin imani wannan hadisi ya zo da lafazan ruwaya guda biyu duk mun karanta su wannan shine na farko wannan makaranta ruwaya ta biyu faɗin manzon Allah su kula yake cewa ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما, ما لا يمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وانا ma duka kusan ma'anarsa ma'anar hadisin da ya gabata duka wani nasoshi yi kan daga da su ko garkuwa da su akan cewa lalle idan an gabanna wajibi a tashi a gyara ta kuma wannan shine tabarki ahlus sunna gaba daya tun da sunna ta tsira a aqida da tabarki da mazhabi na ahlus sunna ba sa ganin ɓanna su shiru ba sa ganin abin da suna da ta cewa a ciki su shiru ko don tara ko don wata kunya ko don wata wani kawai shi idan sun yi haka to wanda dai haka ya yi kuskure kuma bai tsaya daram akan tabbacin halittu wata jama'a. ba kuma na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gam da katar za mu ci gaba kan shafi na arba'in da bakwai na wanda littafin bayan wannan mukaddima dama na yi manuniya kan cewa akwai taƙariji ko sa albarka da babban malami a sheikh abubakar jabiru jaza'iri ya wancan littafi na wikayatul insani min al-jinn wa shaytan tun daga fitowar littafin ta farko wanda marubuci ya yi nuni a kan cewa ya wallafa wani littafin ne a harami na ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wato masallacin ma'aiki da ke madina wanda wannan ya zama sanadin ya ba shi dama ya miƙa wa ɗaya daga cikin malaman wannan harami don su sa albarkacin bakin su duba rubutun ta haka da ya kammala rubutun sai ya ba a shek bokal jabir zura'iri don ya duba ya sa albarka a cikin littafin baya ga godiya ga allah da salati ga manzon allah su salama shi abubakar jabir zura'iri ya yi bayani a cikin littafin amma wanda ya fi damun wanda muke ganin ya yi shi bisa kuskure kowane wanda yake da littafin wukaya ya je a shafin farko farkon littafin zai ga wannan bayanin na abubakar jami'in da za'ira a rubuce ba dukkanin shi na kwafo shi duka ɗari ɗari na sama a amma ganganin da nake ganin ba daidai ba ne wanda shi jami'in da za'ira ya yi su ne na hikaito ga su kamar haka yace qara'atul kitaba min muqaddimatihi ila khatimatihi fa wajadtuhu saliman min al-aqta'i al-aqliyyati wan naqliyyati ma'an yace tabbas na karanta littafin wani wiqayatul insani min al-jinn wa shaytan sheikh abubakar jabiru da zairi Allah ya tsayin da gafara ya koma ga Allah kimanin watanni kamar shirin suka wuce ko na makamantan haka to yake cewa lallai na karanta littafin wiƙaya wanda wahid abdulsalam bale ya rubuta kuma na karanta tun daga mukaddimar littafin har zuwa rufewar littafin mana ya karanta littafin daga bangonsa na farko zuwa bangon na ƙarshe daga alifin littafin zuwa ya'in littafin daga a ɗin littafin zuwa z ɗin littafin ya ce ya karanta shi da ke dalla dalla kuma ya ce fawajatuhu saliman min al sai na samu littafin ba ruwan shi da waɗansu kurakurai lafiya lau littafin tun daga farko har ƙarshe babu wani kuskure a cikin littafin saliman min al kuma ya ce al-aqaliyati wan ma'an kurakuran ba ina ba ku tabbacin cewa babu kuskure a hankalce babu kuskure a hujjance gaba daya da kuskure na kaifin tunani ko hasashe irin na kwakwalwa da shauransu da kuskure irin na kafa dalili da kafa hujja kwafowa zai yi a cikin littafin wa'ansu magabata ko ko wata aya ce ko wani hadisi ko tafsirin mafasana ko sharhin masu sharhi duka yace abin duk da ke cikin littafin ta na hukaya babu kuskure a cikin dalilin min al qafa bayan nan ci gaba da bayanai a can a bayanan sai ce wa zanan kitaba ma'an aqami aqabi salafi har wa yau abin da ya kara ma littafin wahidu ado littafin ya zama abin sha'awa ya asin da asin shine salo irin na magabata da aka ji wajen rubuta littafin allati tajalla fi iradi sahihin ahadisi wa hasaniha wanda za ku gane cewa eh littafin ne an mai kwalliya irin kwalliyar magabata yadda za ku gane haka shine abin ya bayyana kwalle ta fito kuru-kuru ta hanyar koro ingantattun hadisai ko kuma masu kyawun isnadi daga cikin hadisai ma'ana dukkan hadisan da ya amfani da su in ji abubakar jami'in za'iri a rubutun wannan littafi ya ce ko dai hadisi ne sahihi ko kuma hadisi mai kyakkyawan isnadi sai ce duna da'ibiha wa batilaha gaba daya a cikin littafin bai kawo hadisi mai rauni ba ballantana hadisin ƙarya wannan ita ce maganar da a sheikh abubakar jabiru da za'iri ya yi wanda na tabbatar da cewa kuskure ce kuma da dalili za a tabbatar da kuskure ce ba dare reni ba ko cin musa ahalus sunna ba sa ɗaukar dan kai wa mutum gyara ka rena shi ko ka zuba masa da mutum idan shi wanda kai ma gyaran yana raye sa kai gyaran a haƙiƙa ahalus sunna wal jama'a ba maka zai yi addu'a zai maka fata alheri zai maka kuma nuna maka farin cikinsa domin ka fito da shi daga wani haɗari ka kawo shi ah, a matsayin wanda yake kyakkyawa matsayi na tsira sai na ce fasahihu saboda haka zance wanda yake ingantacce wanda shi ya kamata a shek abubakar jabiru da ya yi annan kitaba bi khilafi hadha alwaqt cewa wanda littafi na wukaya bai yi daidai da wannan sifar da waliya shi abubakar jabiru da za'ir ya ba shi ba ai ghairu salilin minan a aqbail mazkura wannan littafi lallai bai kubuta ba daga kurakuran da shi abubakar jabiru da za'ir ya ambata littafin na akwai nan kurakuran a cikinsa mun zo ikirari tun daga fitowar littafin ta farko kuma walamma ya zalli kazali na ce har yanzu da nake muku wannan bayanin wasu kurakuran ba su kawo ba suna nan a cikin littafin musashi littafin na jini wace ba har yanzu shi ne walamma ya zalli kazali wa annabihi ahadisa ba'ifatan wa batilatan kuma na ba da tabbacin har yanzu din nan akwai sauran na ragowar hadisai masu rauni a littafin kuma akwai ma hadisan ƙarya a littafin har yau abinda da yasa nake cewa har yau domin daga baya wani ya samu dama an ta sake buga littafin tun daga bugawa ta farko har zuwa bugawa ta goma sha ɗan kai haka to duk da wannan maimaitawar bugawa da aka yi sama littafin saboda karbuwar da ya samu da an buga ya kare, da an buga ya kare, duk bugawa da za a sai wahidi da kansa ya yi waɗansu gyare-gyare kamar da shi da kansa ne za mu zai faɗa shin da littafin can karan farko ba kurakurai ya za a yi duk bugawa kuma sai an samu kurakuran da za a gyara sai an samu abubuwan da za a tsara ko a samu abubuwan da za a rage ko a samu canje-canjen ra'ayoyi ko tunani a duk bugawa da za a yi na ce hatta fi tsabatihi alhadi ya ashar na ce hatta bugawa littafin ta goma sha ɗaya kar ku manta tun daga bugawar farko bayan waccan wankewa da a ake abubakar jabirin zaire ya mali damun kamar da kuka ji tun daga nan akwai kunakunan har zuwa bugawa ta goma sha ɗaya wadda ta ce bugawa ta ƙarshe wadda ta zo hannuna a yanzu to sau nan buga littafin da aka yi sai an yi gyare-gyare sai an yi wurgi da waɗansu hadisan wanda da can akwai su ciki kuma abin da za a ce wurgi da su saboda an gano illarsu an gano raunin bayan kuma shi shek abubakar jabiru da za'ir ya wanke littafin daga kurakurai bal ma ai idan mun ɗauki zahirin maganganun a shek abubakar jabiru da za'iri kai tsaye ai kuskure don babu littafin da za a ga irin wannan wankewar in dai ɗan adam ya wallafa littafin sai dai alkurani mai girma alimamu na yana ta allahu an yi timma illa kitaba Allah bai yadda ya cika wani talibin ba littafinsa ba ta ka babu littafin da za a ce babu kuskure ciki ko daya musamman ma wallafa wanda tilas ra'ayinka ya shigo tilas tunaninka ya shigo tilas ijtihadinka ya shigo ba yadda za a ce babu kurakure a ciki in dai hatta manya-manyan yardaddun karɓaɓɓun littattafan hadisi a duniyar ahalus sunna alkutubu sitta ko alkutubu tis'a babu ɗayansu da ya kubuta daga samun kuskure ko da ɗaya ko sai yau da bukari ba a cewa daga farkonsa har ƙarshe duka tabbas ɗari duk ɗari duka hadisan ingantattu ne ba zai yi ba malamai mazana sun bi jiki kuma lallai sun fitar da ɗai eh, ɗai kun haka tsalli-tsalli na waɗansu hadisan da akwai maganganun malamai a kan haka a sayo musulun to balle na sauran su abu wada da sa'i tirmidhi da makamantan su ibn abin nan eh, musnan na Alimam Ahmad, ahmad su Sala da ummu anil duka dai ba yadda za a yi ba zai taɓa yiwa ba a ce ga wani tabi an wallafa shi babu kurakurai a ciki saboda haka shi kanshi nau'in cika bakin da wakin ya yi yawa allah ya kai ma shek abubakar jabirun da za'i sai ce wannan kwafin littafin na bugawa ta goma sha ɗaya ya fito ne shekarar da hijira na da dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da ɗa da biyu yau kenan kamar shekaru ashirin da ɗaya bugawa ta goma sha ɗaya a can cikin karatutukan da suka gabata wanda muka yi da kunan mun ba ku tabbacin wani da abdulsalam bali ya bar wannan harkar yau da kimanin shekara goma amma dai ba fitowa ya karara da ya risale da taubati ya gano kurakuransa ba a kawai da ya yi hajji abin amalan kuma almajiran da suka aiko mana da wannan tabbacin almajiransa ne da ke karatu a wajensa yanzu suka ce har sun mai tambaya malam yaya mun ga yanzu ma ka yi rukuyan nan ita abubuwa ne suka yawa sannan wannan takarizi na abubakar jabir jaza'i ya riga ya gabata tun hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da tara kenan daga lokacin da ya wanke littafin ya nuna babu kuskure ko ɗaya to har zuwa shekaru goma sha uku bayan wancan wankewar da ya masa shekarar da aka buga littafin bugawa ta goma sha ɗaya har a wannan lokacin sai da wahidu ya gano waɗansu hadisan da shi da kansa ya yadda masu rauni ne ya ga ya kamata ya raba littafin da su ya yi cin karo da waɗansu ra'ayoyin ko tunane-tunanen ya cire su kuma ya ƙara waɗansu shekara goma sha uku bayan wancan babban malami ya wanke mai littafin da وفي مقدمة هذه الطبعة يقول المصنف نفسه لكن بدر ونم بقاور وتبقى وتقوم شعبا ga abin da shi kanshi wahidu mawallafin littafin ya faɗa da kansa ku je ku duba muƙaddima ɗin a shafi na goma sha uku daidai za ku ga abin da na kwafo shi ya rubuta ya ce wa fiha a cikin wannan bugawar da nake gaggyarawa nake so a tabbatar da ita ya ce ziyada ziyadati wata adilan akwai kare-kare da muka yi akwai kuma kwaskwari-momi da muka yi kun ji zancensa? inda Allah mai zai sa a yi don an samu wani jifin da ya kamata a yanzu a ciki ko mai zai sa a yi don tabbas an cimma waɗansu bayanai da ba su dace ba ya kamata a sau da su ko a ƙara fito da su fili ko a share waɗansu lafuzan ko kalmomin a ƙara waɗansu wani abu da ya makamancin haka kai duk wannan ba gane ba ga abin da ya ci gaba yana cewa wa kan hazabtu iddata ahadisa kuna ji mm-hmm. wa kan hazabtu عدة أحاديث ظهر لي ضعفها وبعضها ita tabbas na goge hadisai masu yawa iddata ahadith ita kai na goge hadisai masu yawa wadda raunin ya bayyana gare ni kar ku manta shekara goma sha uku shekara goma sha uku da an ce babu babu hadisai masu rauni daga sahihi sai hasan to bayan shekara goma sha uku ana ta nazarin samun ana rarrabewa to har a hakan kuma ya ce na share hadisai masu yawa wanda daga baya na gane suna da rauni yanzu magana Jami'ar da ta tabbata ko ta tashi ta tashi wafi za su kace ha a bugawar da ta gabaci wannan da muke magana kai kama bugawa ta goma ke Yace, ce raja'atu an iddati umuri na janye daga waɗansu al'amura masu yawa sai ba su haka akwai al'amura masu yawa wanda na janye na fata yadda ta da su na tashi daga amincewa ta da su duka ba a cikin littafin da ya gabata wanda aka ce babu kurakurai ko na hankali ko na nakali a ciki wannan a na ashirin na mukaddima za a ga wannan sai na ce wa zakara ha aidan mufassilan laha a can in ka ne littafin ka koma sai ya lissafa maka wannan abubuwan da ya ce ya ciccire su yanzu ya gamsu da lallai ya cire su bai kamata su dace su ci gaba a cikin littafin ba waccan bugawar an yi ta lokacin hijira na da shekara 1417 kenan kafin waccan taba'a da ke hannuna mai hijira 1420 da biyu shekara nawa kenan shekara biyar kenan shekara biyar da suka wuce yake cewa tun a wancan lokacin ya cikkira waɗansu abubuwa kuma ya faɗe su dalla dalla a wancan littafi a wancan bugawa na ce kaza amma yanzu ba na tare da wannan ra'ayi a can na ce kaza mai nazari ya je ya ɗauki littafin kaya ya duba don mun tabbatar da akwai masu bin mu a karatun wannan littafi wanda ba mu san su ba tun ana tunawa ta wato ainihin hanyoyin sadarwa irin na zamani suna shiga duniya shi yasa muke faɗin adireshi بعد كلام فضيلة الشيخ الجزائري don wannan ba abubuwan sun faru ne bayan wanke da babban malami a shek abubakar jazairi mawallafin ناج المسلم da aqidatul mumin da littafin tafsiri wanda ya wallafa yana da wallafa masu yawa an bayyanta ko yana da wallafa masu yawa amma duka dai matsayinsa yakan bayyana a cikin rubuce-rubucen da ya yi malamai masu sunan malamai ba sa kaddara shi a babban malami a ilmance sai dai babban malami a fannin lacca da wa'azi don da wa'azi da laccoci ba su suke nuna malantar malami ba amma wani a fannin masanan haka na yawan rubuce-rubuce ba dole ya wakilci malanta da ɗan gwargwadon iliminka da basira da Allah ta'ala ya maka da nazarin abubuwan bukatu irin na rayuwa za ka iya wallafa wallafa da za su amfani al'umma na fata fahimta amma shi ilimin mai sunan ilimin to yana nan su sun shi yasa idan kana nazarin A rubuce-rubucen sa za ka dinga cin karo da nau'o'i irin na wato Kande kasawa da gajiyawa ciki har da cewa shi ba malamin hadisi ba ne ba wanda waccan wankewar ba shi ya kamata ya yi ta ba domin ba layin shi ba wannan kuma kila yana cin abin da ya san ba ma mashi kasawa da kuma 'yan kurakuran da suka faru karke nake ta afa Allahu an Allah ta'ala ya taimaka da ya kasar min ashir sini wannan duka ya gabata da shekarun da suka fi goma amma har yanzu ana ƙara nuna cewa akwai rauni <clears throat> yawa ma ya shiru ila annal musannifa nafsahu wanda wannan gyare-gyaren da shi marubucin littafi ya wahid abdulsalam bali yana tabbatar da shi kan shi wahid abdulsalam bali bi ma'azalin an tazkiyati shaykh likitabihi wa tasqihi iya shi ma ake kaga bai natsu ba bai yi riko hannu biyu da wancan wankan tsarki da abubakar jajirai ya lissafin sa domin ya dawo daga baya yana kwakwari ma ya dawo daga baya yana ragewa ya dawo daga baya yana zazzara wayansu da ya natsu da hukuncin da aka yi mai ya kaga da shi kenan kawai sai dai in tunanin shan littafin za a yi shari da a ƙara waɗansu abubuwa amma ba dai a matanin ba kuma zuwa ce an cire wancan an cire wancan an bayan da duk an ce ba wanda ya cancanta a cire duk inganta su ne Allah ya sa kuna tare da ni wannan ya sa fa wasala sayra bil qiyam bi tanqihi kitabihi shi sa sai wahid abdulsalam bali tunda bai gamsu da hukuncin da Sheikh Abubakar Jabir da Zahiri na cewa babu babu hadisi mai rauni a cikin dabinsa? babu hadisin ƙarya a littafinsa sannan babu kuskure na nakali ko na akali duka a ciki da ya dogara da wannan wankewar ai kaga da bai ci gaba ba da tsayuwa wajen gyara littafi amma kaga bai haka wa fawasalar sai ka wasu ya ci gaba bilkiyami tankin tarihi ya tsayi wajen tsarkakewa da tsabtace littafinsa anin riwayatil marduda game da ruwayoyin da ba za a ansa ba saboda masu rauni ne ko kuma na ƙarya ne ba su wata hariri an fudulil kalami wal bida ya tashi haikan yana ƙara tsabtace littafinsa na ‘yantar da littafin gabarin kalamomin da zantukan da ba su da wata fa'ida ko kuma zantukan da suke bidoyi ne alafi kana bihi kabla taqrir wanda wa ba'da wanda da akwai irin wa'annan maganganun wanda ba su da wata fa'ida ba su da wani amfani na karuwa wanda akwai su tun kafin abubakar jabir da a iya yi kwaskwari masa koyar wankinsa haka nan har baya abin da na ce har baya ina ba ku tabbacin har yau yau din maganar da ake har yanzu akwai dimbin kurakure a cikin littafin wahid abdulsalam bali sannan hankali za mu yi nuni akan wa'ansu mu tabbatar muku da cewa hatta hadisan bayan wannan tacewar da yake cewa ya tace ya tace ya tace to har yanzu littafin bai tafi ba akwai sauran hadisai akalla guda bakwai suna nan a cikin littafin wukaya wanda suke malamai sun hukunci littafin masu rauni sannan kuma uwa uba wannan wannan rukuya tasa ina cewa tasa don shi ne a sani na a duniyar musulunci mutumin farko da ya fara tsara wannan rukuyar irin tashi to matuƙar wannan rukuyar na nan ko da an cire wa'annan hadisan in ne ya bar wannan salon rukuyar to hanyar da sauran bidi a littafin don wannan rukuyar ta sa bidiya ce babu sunnin da ta zo da ita ko ba wani magabaci amma ba a sani na cikin magabata cikin salafun Sale, na cancan ko na baya ba ko har yau wanda a littafinsa ya rubuta wa'annan jeren giyar ayoyin da sunan rukuyar kuma a ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ko da ya zo ya zazzara sauran hadisan da ke da rauni a yau a littafin hukaya to matukar wannan ruqyar na nan bai cire ta ba kafinta ya bar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisan sauran matsala sannan kuma idan wayannan namajiz nasu suna nan rubuta a littafin hukaya to har yanzu akwai sauran abin da zai da magabaci ta kamaimai a nashi salam to da kawo kitabin ruqaya lallai yana da matsala a duniyar musulunci kan shi ya kamata a ce ana yin jan ido a yi ta a ga an yi gyara don a taimaki al'umman musulmi ba ya ƙanƙanuwar magana ba a dukka ga malamai gaba ɗaya hankalin ya koma ana dubu a mai da allura garma a kanta kun gane ku? yanzu abubuwan da ake tattauna duk ahalin sunna a ce rana ɗaya gaba ɗaya duka an kowa an an yi hudu ba a kai maganar zafin bai kai haka maganar wannan ministan sadarwa nan da ake magana tsakanin shi da kwankwan maganar ba ta yi wani zafi da yawa da za a ce duka kawai an samu tumamar yanayi kowa ya buɗe baki ta sai ta ce an zagi annabi wani lokaci irin wannan shi ke ƙara zafi ba al'amari matsalar nan da ya kamata a gano meye asalinta ina ta taso ne na'am kwankwaso shi ne ya fara magana a matsayinsa na injiniya a lokacin da yake son ya tura ɗaliban ilimi ƙasashe siyo karatu na injiniyoyin ta dawo su ɗaukaka matsayin ƙasarsu irin bayanin nan nasu na manya na 'yan siyasa har ya kawo magana cewa shi a matsayinsa na injiniya ya shiga labotar ya yi bincike bai ga eh, amfani ko hikimar bai san dai dalilin bai san amfanin sauro ko kuda ko wani abu misali a matsayin na wanda ba malamin addini ba don yi wannan magana ya kamata a yi ta a kansa in ba za a yi ta a kansa a kan mimbari ya kamata a yi ai koma komai da shi shugaban al'umma da ya kamata ne waɗanda suka ji magana sai su sadu da shi ta hanyar da ta dace alƙaran ka yadda wannan magana tabbata shafi tauhidinka wani abin da ya shafi tauhidinka shi ya faɗi matsayinsa ne kuma su waɗanda suke raddin su a tambaye su menene hikima yin sauro da wahala wani an sa wannan tambayar in dai dan haka kawai mutum ya faɗa ban san hikimar ka ba da Allah mai illarsa ya faɗi matsayinsa na mutum amma da cewa me yasa Allah ya sauro shine laifi kun gane bambanci amma ni ban san hikimar da ta sa ake kaza ba da Allah a zahiri daidai nan da ya laifi to matsala inda ta girma shine shi ne da ya zo bimbarinsa na wa'azi na tafsiri kawai akalar karatu na buga da sai wannan magana ya ta faɗo mai sai wani babban ɗan siyasa da ya fito a ɗaya daga cikin manyan jahohin arewacin ƙasar nan ga irin maganar da yi to da a ce kuma da ya wannan ya tsaya iya haka da ɗan sauƙi bai raba baki ba zai da ya ce irin waɗannan wazinan shugabannin musulmi wanda ya masu matsayin irin wannan ya kamata a ce ko da wankin matsayi na masallaci bai kamata a basu ba da Allah lokacin da yake wannan maganar ya adalci ya koko akwai nau'in wuce gona da yi tambaye ku saboda Allah idan duba da wanda waccan magana ta fito bakinsa farko dai dole da ya musulmi ne kuma a musulmi shi shugaba ne ko ya yake dai shugaba ne shi idan za a maida maki raji da irin wannan usulubin ya kamata a maida masa kuma da kausan lafazi irin wannan koko ya kamata a sa tarakkum a ciki da a lokacin da ya wata magana ce Allah sarki to amma dole mu bashi uzuri dan siyasa ne kuma dan boko ne amma da kaza dai ya kamata ya ce aka wuce wurin magana za ce zafi haka to amma ka ce wai ko wankin matsayi na masallaci bai kamata a ba masu irin wannan za na ce sun shugabanni na musulunci shi a matsayi na malamin addini da ba haka ya kamata ni ba a fahimta kun gane da kila an fi samun fahimtar juna amma yanzu gaba ɗaya ya kore shi daga duk wani amfani naka da addinance bai kama irin ya kwande min fa wannan magana ita ce ta koma ma kwankwaso kuma bai ji daɗi ba ya ce yana kira ga malamai su iya bakin in kuma sun yi idan sun zage su sun masu a da larabci to su ma za su yi a shari'a da irin nasu yaran ko kuma su sa magoya bayan su su tare shi su yi mashi rashin albarka ko a titi ko a kaza ko a kaza to shi din ma da sai a ce a mazihi na dattijo idan wancan matashi ne ga yarinta ta sa ya wancan magana shi kuma mazihi na shugaba da ya kamata ya daure to duka kowa yana da laifi to idan mun yadda kowa na laifi don me za a yi wannan magana duka a wato duka a kowa ya tattara ina shi ina shi kawai kan wannan maganar za a yi ga irin wannan barnace-barnacen da suka shafi da kai tsaye an yi shiru a kan mutane na ta cin abinci ta haram suna ɗora wa mutane tarar da babu sun isa karantar da mutane sunna domin rufa-rufar a zo wurin su sufi su su cajin da suke zo ko sa ce ba su nazarci wani littattafan ba ne yau shekara nawa ana tattake wuri a kan wannan matsalar sama da shekara ashirin yanzu na san kullowar wannan rukwai ta zamani aƙalla ni dai na san ta iya sani na da ita tun 1996 ƙali 1996 irin watan february january wannan matsalar ta fara bayyana mana a nan zariya na tuna fitin zuwa yanzu shekara na wajen 23 to amma malaman sunna na nan cike da ƙasar nan kuma sun isi magana akan wannan ishu din dan ne shin tsoron shi ake ji dan shi malamin sunna ne akwai adalci idan malamin sunna ya banna ba za a gaya mashi ba eh ba a ba taimake shi ba ba kuma taimaki gaskiya ba ko malamin sunna ne in ya kasassaɓarsa ya shirya wa bid'a sa gindin zama dole a tallata a ce abin da kai ba daidai ba ne shi ne aka taimake shi idan sunna ce shi wahidi me yasa zai dakata yawa shekara goma baya yi wannan ma kamata a koma mai da tambaya a kansa in dai sunna ce ka rubuta to ya za ka zo ka ɗauke hannunka ka rungume yau samar da shekara goma ka daina yi aka tambaye ka me yasa ba ka yi ka ce abubuwa sun ma yawa kenan yanzu ka koma masu amfani ka kauce ma wanda zai akwai matsala ita ce gaskiyar magana yanzu ya daina huturi? zai daina sallar tarawih zai daina azumin litinin da alamis zai saboda su sunna ne sama ya yabar wannan ita rukwe in ta sunna ce zai bata yanzu ba zai je mara lafiya ba in yi zai wurin mara lafiya zai ce Allah ya warkar da kai ba Allah ya baka lafiya faɗin waɗannan kalmomin kawai rukuya kenan ba wani kayan gaba zane daban da sai kayan sa take wuri ka ɗebo kayan aiki ta yi kayan ta yi kaza اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شافي الا انت اشف لا يغادر سقما ka gama ruqya ka kaka bari ganka kai gaban Allah sai warkar da lafiya yanzu bai ga dama ba sai san da ya ga dama gobe ma an ka sake dawowa Allahumma مذهب الباس اشف انت شافي لا شافي الا انت اشف لا يغادر جيب ما ان kazo اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله العظيم رب القهوه بكي shikenan ko karanta mai فاتحه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 na taɓata mutane lokaci to yau kana da wani sabon salo a addinance da za ka fito da shi wanda magabata ba zan da shi ba kuma a ce zama addini kai magabatan ma suna da iyaka shi ma magabacin naka amma kana da shi sai mun ga waye kuma a wani karni ya rayu dan shi magabacin naka shi ma yana da magabaci magabacin magabacin magabacin har magabacin magabata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai sunna ce fa in tanaza'tum fi in farduhu ila Allah war rasul sun warata ku nan ake yin fatiha a tashi yawa daga har yau akwai kurakurai jibki a cikin zabin wai insani min aljin wa shaitan to shi ma kenan wanda ya fi dama dama ya fi sauki fiye da afarimul basar istasaddi lissa harafin ashara gaira na ma ya mini jihadi muhimma shi dai duk da ayin duka da wahidi yana so ya tashi littafinsa lam yaza lil kitabu mutalabbisan bil akhaba har yanzu littafin akwai kurakurai a ciki bal al abadil kai har dai akwai a littafin har yanzu wal bid'a akwai bidoyi wa muhdathatil umur akwai kirkire kirkiren hanyoyi a ciki ولم يزل كذلك ما دام فيه فصل الثاني نسي بعد رأي عرب لتابه da كسره إن دي فصل na نتكي unwanin fasalin sani shine asfar'u haqiqatuhu wa ilajuhu idan ka je ka bi littafin da ya magana sar'u farfadiya haƙiƙanin ciwon farfadiya da yadda ake maganin farfadiya yana nufi ba a musulunci dan a muƙaddimarsa ya ce ba zai rubuta ko ya karara ba sai abin da ya daidai da littafin Allah da sunan manzo Allah to idan ka je matukar a kowannan sauran wannan fasalin to banna ba ta kare ba a cikin littafin wukaya sa'annan na ce fafihi min al-khurafat wal khudabalat a cikin akwai kake-kake da wato ainihin tsumburkai da abubuwan mallahu alamun bin haji irin abin da Allah ne kaɗai zan iya su sai kai da kaje kai nazari Allah ya sanar da kai abin da ya gada mai sanar da kai wai lin hilalika a asalis haka nan fasali na uku a littafin wiqaya shi kun fasali na uku a darajin su shine ta'arrubu shaytan lil anbiya yadda shaytan yake kai ma annabawa tafka yake kai musu farauta shi ma a cikin wannan fasali na wukaya na ce wa fihi min al-isra'iliyati ma la hajata lana ilaiha ya kawo isra'ilancin zantuttuka wanda mu a yau ba mu da ta. wala fi hada li asani da kuma galibin su hadisan su ba inga ma'ana isnadin su ba ingantacce bane ba Ya ka ba bukatar a kawo mana su in inna ثم إن فاصليه الأول والرابع في كليهما ما فيه من استماع الظن ومحاولات تزيد الآراء الخاطئة nace idan kuma ka ne kai nazarin fasali biyu da fasalin farko da fasali na hudu kowannensu ya kunshi abubuwa da aka gina akan zato da kuma ƙoƙarin gyara waɗansu ra'ayoyi da ba daidai ba za a samu wannan a fasali na farko da fasali na hudu a wannan littafi na wikaya sa'annan wa amma alfasalanin alkhamis amma akwai fasulla fasali guda biyu da fasali na biyar da na shida to su wa'annan babu laifi ciki mai yawa su wa'annan a tsara mashi a na miji ya yi ƙoƙarin tabbatar da abin da yake tabbatacce a fasali na biyar da fasali na shida fasali na biyar a darejinsa shine madakhilu shaytan li ifsadil qulub madakhilu shaytan li ifsadil qulub hanyoyin da dan ke shigo wa mutum dan ya bata zukata to nan ya yayi ya ka kokari ya kawo hadisai wanda suke masu inganci kuma yawanci ya aje su a munasaba da akwai kawo ingantacciyar ruwaya amma aje ta ba a munasaba nau'i ne shi ma na kuskure shi an ji hadisin ya inganta amma a wani tafarki kai mu'amala da hadisin kayi mu'amala da shi a babinsa na hakika kamar da magabatanka suka mu'amalanci hadisin kamar da muke cewa hadisi inna shaytana yajri min inna adama duk bayani zai zo kansa a yanzu ana mu'amala da wannan hadisin ba a babinsa ba kwata-kwata ba a babin shi ake mu'amala da kuma ana ba shi ma'anar da ba kanta yake ba ba ita yake dauke da ita domin yanzu fassara kawai inna shaitana ya gari lalle aljini yana gudana an gane ko min al-insan yana yawo a jikin mutum majarar dani inda jini yake bi ko kamar gudanar jini a jikin shi kenan aljani yana gudana wannan fassara ba ita fassara hadisin hadisin ne yana da sab hadisi ne sababi ba ibtida'i bane ba ahalin ilimi sun san me nake ne da ibtida'i a sababi da ibtida'i akwai dalilin da yasa akai hadisin tilas wannan dalili yana da kyakkyawar alaƙa da ma'anar hadisi kuma sannan akwai da magabata can tun daga sahabbin manzon Allah zuwa na bayan zuwa tabi'ai zuwa kuma manya-manyan wato mujtahidai yadda duk yi mu'amala da hadisi zuwa manyan malaman mu na hadisi su Bukhari Muslim da makamantansu duk sun san hadisin sun rawaito shi akwai unwani suke ba shi za rubuto na ga ba wata alaka ta aljini kwata-kwata a cikin abin da yake wannan hadisi amma yau karfi da yaji an fizgo shi daga babinsa an kai shi wani babi kuma an ajiye ana ta tafiya haka ahalin ilimin suna nan suna kallo sun zura ido to wannan sai kuma fasali na shida shine ya sa masuna ta hasinatul insan ta shaytan kariyar dan adam dangane da shaitan to nan ma ya ƙoƙari ya kawo annastoshi alhamdulahi wa'anda yawancinsu ya aje su a munasaba kuma ya yi kokari shi sa ce da hawala fihi al musannifu babu shakka anan mawallafin ya yi kokari kwarai wa bazala qusara juhudihi ya ba da matukar kokarin sa fi haƙiƙar haƙi wajen tabbatar da gaskiya wani hukufi inda hududi shar'i ya kuma ya kokari ya tsaya inda shari'a ta tsaye da shi fa jazahu Allahu anhu ma khairan da aka dalilin wayannan fasulla guda biyu na biyar da na shida muna mai fatan alkhairi kaga bai hana a bayyana sa a yaba masa akan sa ba ba shi kuma yiwa a kuma wato burin burin a saka ya kurakuran da bayan kurakuran sun bayan kuma ne shi ne ainihin ya tabbatar da shi mutum ne ajiyi ne ya yi ne wani lokaci wani lokaci ya kuskure to duk kuskure ya yi wa ma in za an za a daga kafa dan daga kafa idan kuskure ya shafi kawai wa'ansu babu ne na ita hadi amma idan kuskure ya shafi a aƙida ai haramun ne a tsaya ana rawar kafa a kansa ana ɗari-ɗari ka fito kawai a bayyana gaskiya mun ku mun karan aligai yau biyar to da haka sai ne fatan Allah ta'ala ya saka mai da alheri faƙallat a ƙaɓa'uhu ma kurakuran da ke wa'annan fasulla guda biyu kaɗan ne kwarai. wa nadurat hafawatuhuma tuɓa da ke ciki lallai sun zama nadara wa zalika kulluhu ala ragam min qawlil musannif duk wannan kurakurai malamin ya fada cikin su ne tare da fa ya riga ya lashi takobi a farkon littafin ya ce wa salaktu tariqan la yadhillu man salakahu wa huwa al-i'timadu ala al-dalil fi kulli ma aqulu wa aktub mu'tamidan fi ma aqulu ala al-kitabi was-sunnah a sa a shafi na goma sha ɗaya ya ce ni faɗin nan ni wahidi da nake rubuta wani littafin na bi tafarkin da duk wanda ya bi wannan tafarkin ba zai bata ba wani tafarki shine dogaro akan dalili duk abin da na rubuta kuka tara a littafin to na dogara da dalili shi ke faɗin haka to ka dogara da dalili za mu gani a ƙasa yi idan mun bi abubuwan da ka tabbatar bayan wannan maganar ko ba haka ba amma dai kaga wannan ko da tamanni ne tamanni ne mai kyau ka dogara da dalili a duk abin da ka fara fi kulli ma aqulu haqqin na dogara akan dalili a dukkan abin da zan rubuta da dukkan abin da na faɗa sannan kuma ya ci gaba yana bayani har kai ne ke sa mu'tamidan ina mai dogaro bi ma aqulu a cikin duk abin da zan faɗa muku a wannan littafi ina mai dogaro alal kitabi wa sunnati akan alqur'ani da sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk